أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم جماعة a yau muna ɗauke muku da bayani a game amma jama'a kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku share ku like sannan ku danna mana alamar kararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani domin ana mafarkin ana ganin mala'iku ruwaya ta zo wani mutumi ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci yana zaune tare da jama'a na talakawa wanda ake ambatan su da ahali sifati wasu ne daga cikin sabai wanda suna zaune a masallacin annabi wanda ba sa zuwa kasuwa ba sa komai su sai dai zaman wannan masallacin su ne ake ce ahli sifati to ya yi mafarki ya gan su ana zaune a mafarkin sai ga sama ta tsage sai ga mala'ika jibril ya sauka tare da sauran mala'iku a hannunsa akwai wata tasa da shantali wato irin butan nan na ƙasa ya ce sun zamo suna zuba ruwa a hannu innan talakawan suna wanke musu ƙafafuwa yayin da suka kai wajen shi ya miƙa hannu zai a zuba mai sai wasu daga cikin ba'alin suka ce kada ka zuba musu ruwa kada ku zuba mai ruwa domin shi baya cikin sai wannan mutum mai mafarkin ya ce idan ba na cikinsu ya layi ai ina son su Allah sallallahu wasallam sai ya ce shi mumini yana tare da wanda yake so sai aka zuba mai ruwa malam ustazu abu sa'idi radiyallahu yardan Allah ya tabbata gare shi ya ce mafarkin mala'iku a bacci idan an san su bishara ne yana nuni akan bayyanan wani abu ga ma'abocin wannan ru'uyan na girma da samun ƙarfi da samun bishara da samun nasara bayan zalunci ko kuma samun waraka bayan rashin lafiya ko kuma samun aminci bayan tsoro ko kuma sauƙi bayan an tsanani ko kuma wadata bayan talauci ko kuma farin ciki bayan baƙin ciki kuma mafarkin mala'iku yana nuni ma a wani wajen tana hukunta aikin hajji ga mai wannan mafarki ko kuma mai wannan mafarki zai je yaƙi saboda allah zai yi shahada idan mutum sai mafarki sai ya ga gashi kamar yana gaba da jibrilu ko kuma mala'ika mika'ilu to wannan yana nuni akan yana cikin wani al'amari da ya halatta da ya halatta mishi masiba daga wani lokaci zuwa wani lokaci ya zamo ra'ayin shi ya yi dace da ra'ayin yahudawa kenan muna neman tsari ga allah ga wannan idan mutum sai mafarki sai ya ga gashi ya ansa abinci a hannun mala'ika jibrilu to wannan mafarki yana nuni akan zai zamo daga cikin mabota aljanna insha Allah tabaraka wa ta'ala idan ya mafarki ya ga mala'ika jibrilu yana cikin fushi to wannan yana nuni akan zai tsanani zai same shi tare da wata ukuba malam ya ce la'annahu malakul ukubati domin shi jibrilu mala'ika ne na ukuba idan za a halakar da mutane mutane kafiran baya jibrilu shine shugaba mutumin da ya mafarki ya ga mala'ika mika'ilu alayhi salam wannan mafarki yana nuni akan zai samu munahu burinsa fi ni a nan gidan duniya lahira amma malam ya ce in kana taqiya idan ya zamo mai tsoron Allah ne idan ko ba mai tsoron Allah bane, to malam ya ce ya ji tsoron wannan mafarki idan aka yi mafarki an ga an ga mala'ika mika'ilu a gari ko wata alƙarya to wannan yana nuni akan za a yi ruwa a wannan alƙaryan ruwa na shekara sannan abinci zai yi sauƙi a wannan yankin idan kuma mai wannan mafarkin sai ya ga ya yi mala'ika ya yi magana da mala'ika mika'ilu har ya ba shi wani abu wannan yana nuni akan zai samu ni'ima da farin ciki malam ya ce la'annahu malakun rahmati domin shi mala'ika ne na rahama mala'ika mika'ilu sannan mutumin da ya farki ya ga mala'ika israfilu alaihi salam sai ya gan shi cikin fushi gashi yana busa wannan ƙahon sai ya ga kamar shi kaɗai yake jin wannan busan da mala'ika israfilu yake yi to wannan yana nuni akan mai wannan mafarkin zai mutu idan kuma mutanen wannan wajen gabaki ɗaya suna ji a mafarkin to wannan yana nuni akan wannan alƙarya za a yi rashe-rashe na dabbobi da na jama'a wasu malamai kuma suka ce wannan mafarki tana nuni akan ɗaiɗaita adalci bayan shimfiɗawan zalunci sannan yana nuni akan harkar da wani azalimi a wannan nahiya mutumin da ya mafarki ya gama la'ikan mutuwa yardan allah ya tabbata gare shi masaruran yana cikin farin ciki mata shahidan wannan yana nuni akan mai wannan mafarki zai mutu shahidi idan kuma sai ya gan shi basiran ya kwansa na fuska yana cikin fushi to wannan yana nuni akan zai mutu ba yana hanya ta tuba ba mutumin da ya mafarki sai ga kamar gashi ya kada mala'ika mala'ikan mutuwa kamar zai kada shi sai ga mala'ikan mutuwan ya kada shi wannan yana nuni akan mutuwa ne idan kuma mala'ikan mutuwan bai kada shi ba zai samu waraka a lalurar da yake yi wasu malaman kuma suka ce mutumin da ya mafarkin ya gama layukan mutuwa rayuwar shi za ta yi tsawo an hakaito ruwa ya gun hamza azayyati yana cewa na yi mafarki na gama layukan mutuwa a bacci sai yake ga mala'ikan mutuwa ya kai mala'ikan mutuwa ina haɗa ka da Allah ni dinnan, ko zan sadu da alkhairi a gurin ubangiji sai mala'ikan mutuwa ya ce mai na'am yi eh, haka ne aya kuma na haka cewa gashi nan zaka mutu a ƙasa ta halwana kuma abin haka ya kasance idan mutum sai ya mafarki cewa mala'ika daga cikin mala'iku suna mishi bishara da ɗa to wanne yana nuni akan Allah zai arzinta shi ɗa malami jardajje wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa inna Allah bashi da kalimatin minhu a wani gurin kuma Allah yana cewa ma ana rasul rabbiki da habaliki gulaman zakiya idan mutum ya yi mafarki ya ga mala'ika a hannayensu ga kayan marmari wannan yana nuni akan zai fita nan duniya yana shahidi idan mutum ya mafarki ya ga ɗaya daga cikin mala'iku gashi nan sun shigo gidan shi malaman suka ce ya ji tsoron wannan mafarkin saboda ɗan fashi za su shigo gidan shi idan mutum ya mafarki cewa mala'ika ya ansa takobi a hannun shi wannan yana nuni akan karfin shi zai gushe da nimansa malam ya ce rubba ma farika imratu da yawa ma wannan mafarki yana da duni akan zai rabu da matarsa idan mutum ya mafarki cewa ga mala'iku a wani waje amma suna tsoron aukuwa a wannan wajen mala'ikun suna tsoro to wannan yana nuni a kan to wannan yana nuni a kan za a yaƙi a guri da fitina idan mutum ya yi farki sai ya ga mala'ikun mutuwa a wajen da ake yaƙi wannan yana nuni a kan za a rabota da abokan gaba idan kuma sai ya gansu suna raki ne suna masu ruku'i suna sallah kenan a gaban shi ko kuma suna sujjada wannan yana nuni akan zai samu aminci sannan zai samu ɗaukaka Allah zai ɗaukaka ambatansa da al'amarinsa idan mutum ya yi mafarki cewa gashi ya kada mala'ika wannan yana nuni akan zai samu zai sadu da baƙin ciki da ƙasƙanci bayan girma idan mutum sai ya mafarki mutum mara lafiya ya maka mafarki kamar ga mala'ika ya auku a kan shi wannan yana nuni a kan lokacin mutuwa shi ne ya kusanto sannan idan mutum ya yi mafarki cewa ga mala'iku suna sauka daga sama da zuwa nan ƙasa a bisa su wannan yana nuni dalili ne akan girma ga ma'abuta gaskiya da ƙaskantar da ma'abuta ɓanna da samun taimako ga masu ijtihadi idan mutum ya yi mafarki ya gama mala'iku a sasurorin mata wannan yana nuni akan yana ma Allah baraka wata ala ƙarya saboda zancen Allah tabaraka wata ala da yake cewa afa asfakum rabbukun birbalina wata ka duniyar mala'ikata inasa innakum da taɓuru na ƙaunar azima sannan mutum idan ya yi mafarki ya ga mala'iku yana tashi tare da mala'iku ko kuma yana hauhawa zuwa sama amma bai dawo ba wannan yana nuni akan zai samu ɗaukaka a nan duniya sannan zai yi mutuwa ta shahada sannan idan ya mafarki ya ga mala'iku cewa gashi yana kallon mala'iku to wannan yana nuni akan wata masifa ne za ta same shi saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa raunar mala'ika raunar mala'ikatu la bushri mai izin lil mujrimin sannan idan mutum ya mafarki cewa ga mala'iku suna la'antar shi wannan yana nuni akan rauni ne nashi na addini sannan idan mutum ya yi mafarki, ya ga jama'u na mala'iku a wani gari ko a wani alƙarya ko anguwa wannan yana nuni akan wani malami zai mutu a wannan waje ko kuma wani mutum mai gudun duniya ko kuma za a kashe wani mutum azzalimi ko kuma za a rushe gidan wasu mutane sannan mutumin da ya mafarki ya ga mala'iku suna sana'anta wani abu misalin irin sana'ar da yake yi wannan yana nuni akan ɗaukakan sani a wannan sana'ar sannan idan mutum ya mafarki ya ga ya ga mala'ika yana ce mishi ka karanta littafin Allah wannan yana nuni akan idan mutumin ya zamo abota alkhairi ne zai samu ɗaukaka idan bai zamo daga cikin ma'abuta alkhairi ba to malamai suka ce ya ji tsoron wannan mafarkin saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa ikra kitabika Allah yana cewa Allah yana cewa igra kitabuka kafa bi nafsikal yau alaika hasiba sannan idan mutum ya mafarkin ya ga mala'iku a wani waje akan dawakai wannan yana nuni akan za a halakar da wani jababiri a wannan wajen wani mutum mai tsaurin kai sannan mutumin da ya mafarki ya gama la'aiku suna rubutu wannan yana nuna kan zai samu farin ciki da murna a nan duniya da lahira sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai arzanta shi kyakkyawan makoma in yana daga cikin mabuta gyara idan kuma bai ɗaya daga cikin gyara to malamai sun ce shi ma wannan mafarkin ana tsoron shi saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kiraman hatibin ya alamuna ma taf'alun shashin mabuta ilimi sun faɗa sun ce ru'yan mala'ika a sura ta tsoho dalili ne akan zamani da ya wuce sannan ru'yan mala'iku a sura ta samari dalili ne a game da zamani na yanzu ru'uyan mala'ika kuma a sura ta yaro wannan kuma dalili ne da yake nuni akan zamani mai zuwa sannan mutumin da ya mafarki ya ga kamar gashi ya zamo mala'ika to idan yana cikin tsanani ne zai sami farin ciki idan yana cikin bauta ne bawa ne shi zai sami yanci idan maɗaukaki ne zai ƙara samun ƙarfin shugabanci idan kuma mara lafiya ne to wannan yana nuni akan mutuwa ne sannan mutumin da ya mafarki cewa ga mala'iku suna mai sallama to wannan yana nuna kan Allah tabaraka ta'ala zai bashi basira a rayuwarsa sannan zai cika da alkhairi sannan wani bawan Allah ya yi mafarki ba yahude ne ɗan kasuwa eh, yana sana'an eh, fatauci ya ga a hanya ta tafiya cewa mala'iku suna mai sallama sai je ya tambaya mu'abbirin masu fassara mafarki aka gaya mishi za ka shiga addinin Allah da shari'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wallazi yusalli alaikum wal mala'ikatu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri to wannan ba Allah sai ya musulunta Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da shi wannan shi ya kasance dalilin musuluncinsa a nan za mu ita muku wannan bayani na fassarar mafarkin mala'iku idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel mu ya musawa tv wadda za mu kasance masu sauraron